من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحمد كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدق قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da 29 ga watan hudu shekara 2020 a wannan markazi namu wannan mu'assasa mai wannan suna na as sahabatu alkiram inda muke gabatar da tafsirin al alkur'ani bana a cikin wannan shekara kafin mu shiga cikin tafsiri akwai malam wato malam malami ma'aji da ƙungiyar izala ta jihar sokoto yana daga cikin wanda allah madaukakin sarki ya karɓi ransa cikin wa'annan kwanuka shi ma muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> ya ji ɗansa, allah ya masa rahama allah kuma ya sa shi ma ya huta allah kuma ya kyauta da ƙarshen jiya mun tsaya a aya ta ɗari da saba'in da biyu za mu tashi aya ta ɗari da saba'in da uku أكرمك الله بسم الله فأما الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا الله سبحانه وتعالى a ayar da muka tsaya jiya magana ta ƙarshe da ya yi cewa don mutumin da ya girman kai ya kyamasi ya bauta masa to lallai zai tayar da kowa da kowa zuwa gare shi to magana cewa zai tayar da kowa zuwa gare shi an san cewa akwai abin da zai biyo baya na sakamako wannan yana daga cikin dalilan da ya sa gabaki ɗaya Allah zai tashi duniyan nan don Allah ya matakukin sarki ya ce ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى dan wa'anda suka yi kyakkyawan aiki su je gaban Allah su karɓi sakamakon wanda suka yi mummuna shi ma haka shi yasa Allah zai tashi duniyar dan yanzu wanda wannan rayuwar take tafiya da babu lahira cutar da aka yi ma wasu a ce in an cuce su an cuci banza ba abin da zai faru to lalle kan da an yi abin da yara ke cewa a shawawa a waje. Allah ta'ala ya ce da Zina amalu amma wanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki mai kyau fai wa fihim ubangiji zai cika musu ladansu wa duhun sannan ya ƙara musu min fadlihi daga falalarsa wa amman lazina stankafu amma waɗanda suka kyamaci takbaru kuma suka yi girman kai suka ki bauta ma Allah wa yu'azzibuhum Allah sai ya musu azaba azaban aliman azaba mai radadi wala yajiduna lahum ba za su samu gare su ba min lahi, kuma bayan Allah waliyan wanda zai iya jibinta al'amarin lokacin da Allah zai musu azaba wala nasiran kuma ba za su samu wanda zai taimake su ba lokacin da Allah madaukakin sarki zai musu azaba idan muka yi la'akari da wannan ayat ta fa'ara da fa wannan fa'ul din ana ce mata afifatun tafridiyatun da shi ta fara da haka mabniyatun alal fathi la mahalla laha min al-i'rab amma kuma anan wajen zai zamanto harfu shartin ne ko harfu tafsilin wa shartin wa tawkidin ghairu jazi muna da kayan aiki waɗanda suke na sharadi ne suna yin jazama ga fi'ili guda biyu wasu wasu kuma ga fi'ili guda ɗaya to akwai kayan aiki na jazama wanda su ba sa yin ba sa kayan aiki na sharadi wanda ba sa yin jazama ga fi'iri, wanda amma tana ciki sannan iza tana ciki shi yasa zamu ga cewa da aka kawo amma a matsayin harfu tafsilin wa shartin wa tamkilin ghairu jazin, mabnin ala al-sukun la mahalla lahu min al-i'rab shine fi jawabi amma da haka malamai suka ce wannan shine abin da aka fi isti'imalin ta mafi yawanci a cikin Alƙur'ani. za mu ga Allah zai ce wa annabi fa ammal yatima sai ya ce masa fala ta tsahar amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahri da ka takan zo ba da wannan ma'anar ba amma ba shi bane abin da yafi ainihin wato yawa da haka za mu ga cewa wato akan kawo ta dan karfafa zance ita wannan ainihin wato amma din kamar yadda idan kana nufin taukidi sukan ce ta Kulu, zaidun zahibun amma idan kana so ka ƙarfafa zance wajen ƙarfafa zancen la mahala zaka iya cewa amma zaidun sahibun sai ka kawo amma sai zama harfa tafsirin wa shartin sai ka kawo amfa'un din sai to wato taukidi ne akan wannan shi yasa za mu ga wai shi ya kaddara ta cewa amma din sai ce mahama ya kun min fa zaidun zahibun da haka a wajen ta ƙarfafa sharaɗi da tafsiri da taukidi akan abin da ya gabata a baya bayan da Allah ya faɗi wancan sakamakon sai ya ce fa'amman ladina amanu amma waɗanda suka yi imani amma za kuntum da ya zo cikin waccan ayar ba daidai ba ne da wannan amma da ke nan shi asali amma za da ke wancan amce munqati'a da kuma ma alistifamiya sai aka yi idgaman ɗaya sai zama kaman ɗaya ne saboda an samu ainihin wato at-tamasul shi yasa sai ya zama ainihin wato amma za da haka amma wato harfu sharfin wa tafsirin wa tawkidin ghairu jazim mabnin ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab alladhina ismu mawsulin ne mabnin ala al-fathi fi mahall raf'in mubtada jimla ta amanu domin amanu filin madin ne mabniyin ala dhammi littisalihi bi wawul jama'a والواو في محل رفع فاعل لا كذي زمنتو وهو معطوف الواو حرف عطفي زي زمنتو شيما عملوا ديدي كده آمنوا الصالحات سي زمنتو مفعول به ناشي منصوب أما علامة النصب الساء شيني الكسرة نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث السالم لك ولن شيني جملة amanu wa amilu salihati ita ce silatul mawsulin la mahalla la amilin irabun da ainihin wato allazina da haka nan wajen Allah sai ya ce fa amma amanu wa amilu salihati amma waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau to fa yuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ainihin wato sakamakon su da haka fa yu'tihim jazaa'a a'malihim salihah wafiyan tamman Allah zai cika musu sakamakon aikin da suka yi sakamako mai kyau kamar yadda ya faɗa a suratu Ali Imran a ayatul 57 yace wa ammal ladina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wanda suka yi imani suka aiki mai kyau Allah zai cika musu ainihin wato ladan su wallahu la yuhibbu adh Allah madaukakin sarki bai san mutane azzalimi shi yasa zamu ganin fa'un din waqi'a ce fi jawabi amma yuwaffi fi'lun ne mudari'un marfu'un wa alamatu rafihi الضمة المقدرة على الياء لأن الياء يسقل ظهور الضمة عليها ذاك وفاعله ضمير مستتر جوازا لفظ الجلالة تقديره هو شيء الله سبحانه وتعالى هم إن شين في محل نفس مفعول به أول وجور شين مفعول به الثاني وهو مضاف والحاء مضاف إليه لمن فعل وفاي وفي أنا yana buƙatar makolin bihi guda biyu da aka jimla ta yi wa fihim ujurahum ita ce fi mahalli rafin khabar mubtada na allazi wanda jimla ta ainihin wato fara da shi da aka duk wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau gobe idan aka je lahira to Allah zai cika musu sakamakon aikin da suka yi Allah ba zai tauye musu komai ba da haka sannan wa yaziduhum min fadlihi ya ƙara musu daga ainihin wato falalarsa wannan ƙarin daga falalarsa hadisi ya tabbata a cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin al-imam Abu Huraira yake faɗa yake cewa Allah ya faɗa a hadisar Kudusi, ya ce a astu li ibadi as-salihin ma la Na yi nayi tattali ga bayina na kirki da ido bai taba gani ba wala udunun sami'at da kunnanka bai taba ji na labari a duniya ba akwai Allah ya ajiye aljanna wala khatara ala kalbi basharin abinda zuciyar wani dan adam bata taba tunani ba akwai a gidan aljanna Allah subhanahu ta'ala ya ajiye. da aka sai yace faqrahu in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma uqbiya lahum min qurrati a'yun al-imam ibn jarir at-tabari yake cewa fa amma muminuna al-muqarrabuna amma mu'minan da aka kusantar da su zuwa ga Allah al-muqirruna bi wahdaniyatillah wanda suka tabbatar wa da Allah shi ya cancanta da bauta alkhadiquna lahu bitta'a wanda suka jawo zuwa ga Allah ta hanyar yi masa da'a almutazalliluna lahu bil ubudiyya wanda suka kaskanta wajen bauta ma Allah wal amiluna salihati min al a'mal wanda kuma suka aikata aiki mai kyau sai ce wa zalika an yuruddu ala rabbihim qad amanu bihi wa bi rusulihi wannan shine su koma zuwa ga Allah sun yi imani da Allah sun yi imani da manzannin Allah din wa amilu bima atahum bima atahum bihi rusuluhu min inda rabbihim suka yi imani da abinda annabawan Allah suka zo musu da shi min fi'il ma amarahum bihi na aikata da Allah ya ce su da kuma nisantar da Allah ya ce a bari wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yake magana sannan yace wa amman ladina stankafu amma wanda suka kyamaci bautar Allah wastakbaru suka yi girman kai to jawabi shi ma na wannan amma din fa yu'azzibuhum azaban aliman Allah sai ya musu azaba azaba mai radadi shi yasa nan da ya kawo fa yu'azzibuhum yayin da ya zama fa'iluhu huwa ne hum shine fi mahalli nasb maf'ulun bihi awwal da haka aliman shine maqulun bihi sani ita kuma azabar da aka kawo ta sai da aka yi mata sifa aka ce zai masa azaba wata iri sai aka ce azaba mai radadi Allah subhanahu wata'ala zai musu sannan wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan ba za ta samu wani wanda ba Allah ba wanda zai jibinci al'amarin su ko ya kawo musu ainihin wato taimako shi yasa nan zamu ga alwawu din harfu asfin ne shi ma la nafiya ce يجدون فعل ني مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل لهم تنم الجار والمجرور ني وتينا ده تعلقي حال sannan min dunin wasu suka ce yana da alaƙa da fi mahalli na sin maf'ulin bihi sani na fi'ilun wajada domin mun san cewa wajada tana nasaba ga maf'ulin bihi guda biyu yayin da waliyan zai zamanto shine maqulun bihi awwal na ainihin wato nata sana'a nan wajen sun ce an yi taqdimi maimakon na'at ya zo a farko sannan manqut ya biyo baya sai da manqut ya fara gabata sannan na'at ya biyo daga baya dan haka wannan shine abin da Allah ta'ala ya faɗa idan haka mun faɗa mun ce wannan shine hikimar da yasa gabaki ɗaya ma duniya zai tashe ta kuma haka za a je gaban Allah za a tsaya bangare biyu إما فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وإما وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما كودي كان wannan bangaren ko wana wannan bangaren shi yasa gobe alkiyama Allah zai ce wamtazul yawma ayyuhal za a a fita daban a wari mutanen kirki su fita daban mutanen banda su fita daban to jiya yana daga cikin abin da muka yi magana ce akwai abin da ba shi da amsa sai ya faru sannan yake da ainihin wato amsa idan Allah zai ce wanta su yoma baka san a wani bangare za ka ainihin wato tashi ba wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa Allah ka sa mu abin kirki kafin mu koma zuwa gare shi aya ta gaba Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhan برهان من ربكم وأنزلنا إليكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم Allah ta'ala ya gaman man kira ya ce ya yi nasu ya ku mutane qad ja'akum burhanun hujja ta zo min rabbikum daga wajen ubangijinku wa anzalna ilaykum man saukar zuwa gare ku nuran haske mubinan mabayyane wannan bayan da Allah ta'ala ya faɗi cewa alkiyama ga abin da zai faru to kafin alkiyama ta faru in aka je can ba a dawowa a gyara shi yasa Allah subhanahu ta'ala sai kira yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane wanda lafazin annasu nan kowa da kowa ya shiga ciki musulmi da wanda ma ba musulmi ba sai Allah ya ce kad ja'akum burhanun min hujja ya riga ya zo muku daga wajen ku. wannan jamaluddin abdurrahman bin Ali bin Muhammad ibn al-Jauzi wanda ya rasu hijira 597 a littafin sana zadul masir fi ilmin tafsir da ya kawo wannan ayar cewa ƙarja a kun burhanin rabbikum sai ce malamai sun yi magana akan me Allah ke nufi da alburhanu abu guda uku akwai wanda suka ce alburhanu shine annahu alhujjatu hujja ta riga ta zo muku daga wajen Allah wannan ita ce maganar mujahid da siddi sannan akwai magana ta biyu akwai magana ta ainihin wasu uku akwai wanda suka ce shine ainihin wato alkur'ani akwai wanda suka ce shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibn ashur a cikin littafin sa at-tahrir wa tanwir da ya gama kawo wannan ayar sai ya ce fazlakum lil kalam as wannan kaman khulasa ne na jimlolin abin da ya gabata bima huwa jami'un lil akhdh bil huda wa nabdh ad ta yadda za ka kama shari'a ka riƙe kai wati da ɓata bi mashtamala alaihi alqur'anu min dalail alhaqi wa kafihi albatil saboda abinda alqur'ani ya kunsa na tattaro dalilai na gaskiya da kuma watsar da da kifar da banna kamar yadda Allah ya ce wa qul jaa alhaqu wa zahaqa albatila inna albatila kana zahuqa sai ce fal jumlatu istinafun wa iqbalun ala babin nasu kulle da haka Allah ya kawo sabon zance ne jimla ce isti'nafiya dan fuskantar mutanen duniya ga baki ba da an kana al-khitab bayan zance ya kasance da muwajjahan ila ahlul kitabi khasatan da da ahlul kitabi ake magana da farkon ayar Allah subhanahu Ta'ala ya fara magana ne da ya ahlul kitabi da ya gama magana da ya alar kitabi sai kuma ya kira ga mamman yanzu ya ce ya ayyuhan nasu sai ya ce wal burhanu shine alhujjatu shine hujja wa qad yukhassasu bil hujjati wadi'ati al fasila shi kuma akan ci al burhanu a keɓance shi da dalili wanda yake hujja ce fasila wa huwa galibi ma yuqsad bihi fil qur'ani shine mafi yawancin abinda al qur'ani in kaga ya faɗa yana nufin alhujjatu alwazihatu alfasilatu hujja wacce take mabayyaniya wacce take fito da abu fili sannan kuma ta rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya wa li hada samma hukamul islam ajalla anwa'id dala'il burhana wal muradi bihi wal muradu huna dala'il an-nubuwa yace saboda haka zamu ga aka kira wato samma hukamul islami a jalla an waɗi dalil burhanan masu hukunci na musulunci suka kira wato nau'i nau'i na dalili a matsayin hujja ya ce amma abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da kalija a kun burhanun min rabbikum shine ana nufin dalilan da ke nuna cewa lallai annaba Allah ne ya aiko shi ta gaske daga wajen Allah yake duk dalilan da Allah zai tabbatar wa da duniya haka ya tabbatar maza duk kuma wanda kaga ya yi to sai dai ya mukabara kauye mu'anada kamar yadda akwai wanda za su musu abu da bakinsu amma wallahi zuciyarsu ta san cewa ƙarya suke akan abin da suke musa da haka alburhan kuma wato suna ne na da ma'anan hujja kamar yadda muka faɗa asalin fi'ili ne na barhana yubarhinu barhanatan wa burhanu shine abinda Allah madaukakin sarki yake magana Allah da ya zo maganar annabi Yusuf ya ce wala qadara wala qadi hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbihi sai Allah ya ce da linusrifa an su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin haka Allah ta'ala yake wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihu al kafirun duk wanda ya bauta mu wani Allah tare da Allah kwata-kwata ba shi da dalili ne yin haka don ba wata hujja tsafi a fasila da take nuna cewa akwai wani Allah da ya cancanta a bauta masa shi yasa lokacin da yahudu suka ce aljanna ta sace ba wanda zai shiga sai su wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah yake masa tilka amanihum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin wannan kawai tatsuniya kuke inda gaske kuke dalili za ku kawo da haka wani gurin Allah ya kalli mutanen maka ya ce masu aminta ka zo min dunihi aliha sai ce kul hatu ku kawo dalilinku hada zikiru man ma'iya wa zikiru man qabli bal aktsaruhum la ya'lamun al-haqq fa hum mubridun shi yasa da Allah ya gama fadar abin da ya shafi halitta sai ya ce amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi sai ya ce a ilahumma Allah sai yace kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin lalle ku kawo dalilan ku inda gaske kuke da haka ha alkiyama wanda suka bauta mu wani Allah haka Allah zai ce wa naza'ana ma fi sudurihim wa naza'ana min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa'alimu annal haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun wannan shine da haka shi yasa zamu ga cewa yayin da al-Imam Ibn al jauzi yake faɗa cewa hujja al shi shine al-hujja na hudu al ƙurani ita ce na biyu maganin ƙatada. na uku shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in muka lura wa'annan abubuwan guda uku duk sun don dan aya ta haɗa abu guda biyu a kun burhanun min rabbikum yana nufin Annabi Muhammad wa anzalna ilaykum nuran mubina yana nufin qur'anin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah subhanahu Ta'ala. dan haka ibnu jarir tabari a cikin littafin sa jami'u bayan jami'ul bayan an ta'wil ayatul qur'an yake cewa ya ayyuhan nasu min jami'i asnafil midal ya ku mutane daga kowane irin addini suke a duniya yahudi ha wa nasari ha Ya ce, ba yahudanta ne ko kiristanta ne sai ya yace wa mushrikiha allazina na Allahu jalla sana'uhu sahun fi hadhihi sura da ba yahudi da mushiriki da ko ɗan wata ne shi wanda Allah ya ba da labari cikin ƙur'ani, to Allah ya yi kira ga mamme ya yi ƙadi ja a kun burhanun min rabbikum yace yaqulu qad ja'akum hujjatun min Allah tubar hinu lakum bitul ma antum alaihi muqimuna min adyanikum wa milalikum da hujja wacce za ta bayyana tsawon abin da kuke kai na wancan addinin cewa ba addini ba ne na gaskiya sannan yake cewa wa huwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi ja'alahu Allahu alaikum hujjatan qati'a qata'a biha udurakum wanda da hujjuru annabi ne Allah ya za ya zamanto hujja qati'a da ita za a yanke uzurin kowa da haka Allah ya ce wa makon na mu'azzibina hatta na ba asa rasula ba wata al'umma da zamu yi mata azaba har sai mun turo mata da manzo wa bulaga ilaykum fil ma'zirati bi irsalihi ilaykum dan haka Allah ya kai makura zuwa gare ku wajen yanke uzuri ta hanyar ya turo muku dan sako ma'a ta'arifihi iyyakum sihhata nubuwatihi wa tahqiq risalatihi tare da abin da kuka sani na ingancin manzancin annabi Muhammad da kuma tabbatar da cewa lallai shi ɗan sako ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Don Allah ya fito wa da mutane duniya abin su gane da kyau, sai da ya ce allazi na ati na humul kitaba ya arifu na hu, kama ya arifu na abu na ahu. Wannan muka ɗauki littafin attaura da injila muka ba su sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda suka san ɗan da suka haifa. ka koga a ce ka san abu kamar dan da ka haifa ka koga karshen sanin abu ya riga ya kare dan ba wanda za a ce wai an shiga yanayin da bai gane ɗansa ba an ka ga mutum an shiga yanayi dan da ya haifa to sai dai in shekaru sun ja tsufa kwakwalwar ta rikice in an ce wani ne shine yake bukatar sai an ƙara masa bayani amma wannan shine da haka ibnu ashur haka ya ƙara faɗa yace wal qawlu fi ja'akum kal qawlu fi nadhiril mutaqaddim wannan cewa abin da ya zo nan a cikin ƙadija a kun burhanu ya ce kamar ayar da ta gabata a baya ne a shafin baya a bara aya kusan ta ƙarshe da muka karanta ita ce ya ayyuhan nasu ƙadija a kuma rasulu bil haƙƙin min rabbikum da wannan manzan da anan wajen Allah ya ce ya ayyuhan nasu qad a ar-rasul bil haqqi to shine Allah ya ƙara maimaitawa a yace ya ayyuhan nasu a ja'akum burhan da haka yadda ya ce masa ƙarja a kumar rasulu haka ya ce ƙarja a kun da wannan muka fahimci an rasulu shi ne alburhanu alburhanu shi ne an rasulu da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne alburhanu Allah ta'ala ya maimaita irin wannan a cikin alƙur'ani yana nuna cewa lalle annabin ne ya zo ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina ku tuna lokacin da muka ɗauki alƙawari da annabawa lama atitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasul sannan wani dan sako zai zo daga wajen Allah subhanahu ta'ala sannan haka Allah ya ce ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna ya ku ahlul kitabi dan sakon mu ya zo muku ibayyana lakum kaseeran mimma kuntum tukuna min alkitabi wa ya'fu an kaseer sai ce qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin da haka nan wajen ma da ya ce ƙarfi ya a kun minan lafi haski ya zo muku daga wajen Allah yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka annabi al-burhan ne sannan annabi annuru ne sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haske ne haka Allah ya ƙara faɗa ya ce ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna bayyana lakum ala fataratin min rusuli ɗan saƙonmu mu ya zo muku akan ƙamfa ta manzanni lokacin da manzanni suka yanki Allah ya ce saboda mai an taƙolo ma ja ana min bashirin wala nazir saboda kar a je lahira ku ce ku ba ku taɓa ganin wani mai wa'azi ba Allah sai ya ce a kun bashirin wa nazir mai wa'azi da gargadi da bishara ya riga ya zo muku wallahu ala kulli shay'in qadir sannan haka Allah ya ƙara cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim wanda ya nuna cewa lallai nan da Allah ya ce qad ja'akum min Allahi nurun qad ja'akum burhanun min rabbikum lallai burhan din shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka ji kan ibnu qayyim da yake faɗa cewa fa ala uqulukum al afaitu fa innakum alaytum al ma'qula wal manqula wa talabtum amran muhalan wa huwa idrakul huda la rasula وزعمتم أن الأقول كفيلة بالأقل أين الأقل كان كفيلا فهو الذي يقضي فينقض حكمه أقل ترون إليه ما مألولا هل يجي إنديك تلا يستقل الأقل دون هداية بالوحي تعسيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأسيلا نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالأصل la yahdika qattu sabila irqul huda masdudatun illa ala man amma hadha alwahyi tanzila ya taliban darka alhuda bil aqli duna an-naqli lan talqa li zaka dalila haka al-imam ibn al-qayyim yake faɗa da haka ce in hasken da annabi ya zo da shi daga wajen Allah bai ishe ka ba to fal aqlu la sabila haske hankali har abada ba zai shiryar da kai ka gane hanyar Allah bai taɓa ba da haka yace nurun nubuwati hasken da annabi ya zo da shi daga wajen Allah mislin nuri shamsi daidai yake da hasken rana amma lil ainil basira ga idan da yake kannu fattasatu dalila ka wannan a matsayin dalili ya tabbata cikin mafatihul ghaibi na razi yace wa alam ka sani annahu ta'ala shi Allah lamma arada al hujjata yayin da ya nufin ya kawo hujja ala jami'il firaki min al munafiqina wal kuffar akan duk ƙungiyoyin duniya munafakai da kafirai wal yahudu nasara da yahudu da nasara sai ya ce wa ajaba an jami'i shubuhatihim Allah ya amsa akan duk shubuhin da suke kawo shi yasa Allah ya ce wala ya atunaka bi masalin illa ji'inaka bil haqqi wa ahsana tafsira shi yasa Sheikh Muhammad bin Abdul da al-Imam wato yake fada yake cewa Ibn Taymiyyah ba yadda za a yi ɗan bid'a ya je ga nassi a ƙur'ani ko hadisi a matsayin dalilin shi daga ƙarshe sai ka ga nassin ya juya ya zama bala'i kuma a kan shi da haka wannan ita ce ka'ida da haka akan shigohinsu ga baki ɗaya sai yake cewa an mamal sababa sai Allah ya ga mai kiran wada'a jami'an nasu ila ittirafi bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya kira dukkan mutanen duniya yana buƙatar lalle su yadda da manzancin annabi Muhammad ne Allah ya kira ya ce a kun burhanun min rabbikum sai yace wa huwa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce, wa inna ma sammahu burhanan Allah ya kira shi da kanshi yace wa annabi hujja ne لأن هرفته إقامة البرهان على تحقيق wa وإبطال الباطل domin sana'ar annabi shine tsayar da dalili akan tabbatar da gaskiya da kuma ɓata abin da yake na banna ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira shi ya ce kad ja'akum burhanun min rabbikum da shi yasa zamu ga abin da yake da alaka da annabi da rayuwar annabi a cikin alqur'ani idan ka bibiye shi zaka sha mamaki in ka ga irin abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa zamu ga cewa Allah ya rantsi da da rayuwar annabi yace la amurka innahum lafi sakaratihim ya'mahu sannan Allah ya ambaci idan manzon Allah sallallahu alaihi Sallam wajen dora ta akan sai yace masa wala ta tamuddanna aynaka ila ma matta'ana bihi sannan haka nan wajen abinda annabi yake gani Allah sai yace ma zagal basaru wa ma daga sannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda ya gani lokaci da yaje wajen Allah Allah sai yace laqad ra'a min ayati rabbihil kubra sannan hatta kullun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da Allah ya ce kul uzun khairi annabi kunne ne na alheri sannan maganar da annabi yake Allah ya tsarkake ce ce wa ma yantiqu anil hawa sannan haka harshen annabi Allah ya sauƙaƙe shi yace fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi muttaqina haka nan fuskar annabi da inda yake fuskanta Allah yace qad nara taqalluba wajhika fis samai haka nan wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila ummika sannan haka nan zuciyar annabi Allah ya ce masa ma kadabal fuadu maraha kirjin annabi haka Allah ya ce masa alam nasharaha laka sadaraka haka nan bayan annabi Allah ya ce masa allazi anqada zaharaka haka nan hannun annabi wajen kyauta ya dora ta akan sai cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila ummika wala tabsutaha kullal basti haka nan hannun annabi ya tsarkake ta wajen ba za ma ta yi rubutu ba don kada wani ya jingina masa cewa ya je wajen wani ya koyi karatu da ilimi shine wa makon ta tatlu min qablihi min kitabi wala taqutuhu bi yaminika sannan hakanan goshin annabi ko sasannin annabi Allah yake ce masa waqfid jana haka sannan hakanan tsayuwar annabi Allah ya faɗe ta yace masa hina taqum sannan zuciyarsa Allah yake wa jujjuyawarsa ce masa wata qallubuka fi sajidi haka wajen ɗaga sauti abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace la tarfa'u kun fawqa sautin nabi hakanan nan abin da ya shafi kwanakin annabi da Allah ya aiko shi na duniya wanda ya rage sai da Allah ya rantsuwa da su ya ce wal asri innal insana lafi khusrin haka Hakanan, wato rayuwar annabi da mutuwarsa da sallarsa da ibadarsa Allah ya ce ka ce kul inna salati wa nuski wa mahayayi wa mamati lillahi rabbil alamin tufafin da annabi yake sawa na zuciya da na ganga jiki sai da Allah ya ce wa siyabaka fatahir ilimin annabi sai da Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilma ce Allah ka ƙara min ilimi umarnin annabi da hukuncin da yake sai da Allah ya ce ai taka dan dan falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim haka nan ambatan annabi Allah ya ce wa rafa'ana laka zikiraka baccin annabi sallallahu alaihi wasallama sai da Allah madaukakin sarki yace fi manamika qalila sannan tahajjudin annabi yace masa wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka wunin annabi Allah yace inna laka fin nahari sabahan tawila sannan hantsin annabi Allah yace masa wadduha wal layli idza sada asbar da annabi ke amfani da ita Allah yace wal fajr sannan haka sammakon da annabi yake Allah yake wa izga dauta min ahlika tubawwa'ul mu'minina maqa'ida lil qital fitar annabi da dawowarsa Allah yace wa qur rabbi adkhilni mudkhal sidiqin sannan wa akhrijni mukhraja sidiqin sannan ran annabi Allah madaukakin sarki yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum sannan addinin annabi Allah yace wa man ahsanu dinan sannan maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yace wa man ahsanu qawlan haka nan littafin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah Allah ya ce wa la kitabun aziz haka al'ummarsa Allah ya ce kuntum khayra ummatin haka sahabbansa Allah ya ce wallazina amanu wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kufari wanda suke taimakon sa wasabiqun al-awwaluna min muhajiri muhajirin wal ansari haka nan mutanen gidansa Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti matansa kuma ya sanya su uyayen mu'mine ne cewa azwajuhu ummahatuhum ya'yansa da zai magana yace qul li azwajika wa banatika sannan masallacin annabi da ya fara ginawa a Madina Allah ya ce da masjidin ustisa ala taqwa min awwal yawmin sannan haka Allah ya tashi maqamin mahmud sannan alqiblar annabi Allah ya ce falan walliyannaka qiblatan tardaha sannan haka bai'ar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce izi yubayi'un innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah neman agajin annabi istastagi suna rabbakum taimakon da annabi yake nema a wajen Allah shi ya fara karantar da mutane na abudu wa na nasta'in tsayuwar annabi akan tafarkin Allah fasta in kama umirka sannan makomar manzon Allah shine innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad sannan garin da annabi yake ciki Allah ya ce wa hadal baladil amin sannan Allah ya ce zai taba shi kyauta har sai ya yadda wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda sannan hukuncin annabi Allah ya nuna duk duniya ba wanda yake da imani sai an yarda da hukuncinsa shine fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka sannan haka nan abinda annabi ya zartar wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yaqula lahum an yaqula lahum min amrihim Hakanan nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Allah ya sanya shi a matsayin in kana so Allah ya so to ka bi shi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah lokacin ne Allah zai so Allah ya ambatan mana istighfarin annabi cewa ga lahum da sahabbai ya ambatan mana abin da yake sauka cewa wan najmi idza hawa sannan ya ambaci wannan abin da aka saukan masa da shi na haske shine wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu sannan hatta duwakan da annabi ya dinga yaƙi da su sanda yake da rai sai da Allah ya ambace su a Qur'ani yace wal adiyati dabaha sannan Allah ya ambaci kariyar annabi a Qur'ani yace wallahu ya asimuka minan nasi sannan Allah ya ambaci wadatarsa yace wa wajadaka a'ilan fa agna sannan Allah madaukakin sarki ya ambaci ya masa makoma sai alam yajidka yatiman fa'awa sannan Allah ya ambaci da'awar annabi yayi ta akan abu uku ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana dan haka za mu ga cewa wannan mau'izatul hasana hatta mujadalar annabi tattaunawarsa sai da Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan ka tattauna da su tattaunawar da take ita ce mafi kyau alƙawarin annabi is akanna min annabiyina mithaqan wa min nuhi mazajen da annabi suka taimaka masa wajen yada addini min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi sannan kusa makusantan annabi da Allah ya ce wa anzir ashirataka alaqrabina tawadu'un da annabi yake da shi wa fitana haka lil mu'minina sannan karatun qur'anin annabi wa rattilil qur'ana tartila sannan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa innaka la'ala khuluqin azim sannan abin da ya shafi wato kyakkyawar halitta da Allah yake laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim duk wani dan adam da Allah yake cikin mafi kyawun sifa to babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ne ya ce to aya ayan an ce sun mara daga nahu da safiri sai mu ce ka yi gaba za a ce maka illal ladina amanu wa amilu salihati wa lahum ajrun ghairu mamnun shi kuma annabi shine shugaban duk wani wanda ya yi ma Allah aikin da'a mai kyau sannan haka nan abin da ya shafi ni'imar da Allah ya masa ya ce masa ma anta bi ni'imati rabbika bi majnun ladan annabi a wajen Allah Allah ya ce wa innaka la la innaka wa innaka kana da lada sannan wa'azin da annabi Allah ya ce wa dhakkir sannan ƙoƙarin annabi da jihadin sa jahilul kufara wal munafiqin wa gulud alaihim sannan wahayin da Allah yayi wa annabi fa auha ila abdihi ma awa kusancin da ya samu daga Allah thumma dana fatadalla sannan saduwa da Allah da ya fakana qaba qausaini aw adna sannan malamin annabi Muhammad shine mala'ika jibrilu allamahu shadidul quwa sannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi rayuwa wato rayuwarsa da kaul kunyar manzan Allah da Allah madaukakin sarki yace fa yastahi ku. annabi yana jin kunyar ku sannan gidan manzan Allah sai da Allah ya ambace shi a Qur'ani cewa la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dana lakum ila ta'ami sannan annabi rahama ne wa rahmatul lil ladina amanu sannan ibadar annabi da matsayinsa shine wa annahu lamma qama abdullahi sannan akwai mi'rajuhu subhanallazi asra bi abdihi sannan akwai ajaibuhu linriyahu min ayatina afuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama afwa sannan kau da kan Manzan Allah shine fasfaha anhu duka wannan ya shafi abinda Allah ya faɗa a cikin a akan Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baka da wani mutum a doron ƙasa da ka iya zakuro ayoyi a ƙur'ani idan kana magana akan shi sai Muhammadu ɗan Abdullahi ke yasa wanda suke zuwa su zo su gina addini babu dalili sai zo ana neman dalili sai su tafi duk abin da suka samu su tamko shi shine dalili kullum muna faɗa muna cewa muna gode ma Allah malaman mu magabata aqidan nan da muke kai ta alqur'ani da sunna kowane abu sai da suka nemo mata dalili sannan suka gabata shi yasa har gobe har gaba da gobe idan kaga an tattauna tsakanin ahlus sunna an samu matsala to an samu ahlus sunnan da yana da matsala a gidan karatu kamar yadda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yace innamal khawfu 'ala al-muwahhid alladhi yasduqu at-tariqa wa laysa ma'ahu silah zaka shiga hanya zaka yi rikici ga abokan gaba da makami babu makami a hannunka dole kuma sai an maka illa wannan ita ce ka'ida amma har gobe duniya ta ji da kyau dan kowace aqida billahi aka samu ahli sunna da suka goge a gidan karatu suka san yadda ake munazara to ƙarya duk wani ɗan bid'a yake ya zo ya ta kaga an ya sai labari wallahi bai yiwa bai taɓa yiwa to wannan haka ake amma wasu sai zo su gina hujja addini sai ya ce to mai dalili sai ruga da gudu sai kaga da mama hujja ba a lokacin yanzu hujja ne saboda yana neman dalili wannan shine to da haka baka zuwa ka gina abu na addini ka ce wai kuma a kawo maka inda Allah yake kada ai wannan raina hankalin mutane ne dama tun farko kai baka da wanda ya saka kai kake a addini baka zuwa kai wani abu sai in Allah ne ya ce kai annabi yana zaune shekarar sa 40 da Allah bai aiko shi ba ai bai tashi yace Allah ne ya aiko shi ba shekara 40 bai tashi ya fara kowace irin nau'i na ibada ba da Allah bai ce masa tashi ka fara ba ai bai tashi ya fara ba da haka sallah sai ya jira Allah ya ce ayi azumi sai ya jira sai Allah ya ce ayi to duk abin da ka ce ibada ne to asali ya kamata kafin ka fara a samu dalilin waye saka amma kai ka tashi ka fara abu kuma a ce ka kawo dalili ka ce wai a kawo inda aka ce karkari. yi wannan raina hankalin mutane ne kai wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa sannan Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilaikum nuran mubina mun saukar zuwa gare ku haske mabayyani sannan shi ma annabin Allah ya kira shi wani gurin ya ce masa haske mabayyani ibnu ashur ya ce wa amma nurul mubin fa huwa alquran bi qawlihi saboda faɗin da Allah ya ce wa an zalla mun saukar da haske mabayyani sai zama wanda ya zo da alƙur'anin shi ne annabi Muhammad shi ne ƙarja a kun burhanu wa an zalla ilaikum nuran mubina shi ne ainihin wato alƙur'ani ɗin da haka za mu ga nuran ɗin haske ne sifa ne sai aka yi masa wato sifa ne sifa ne da masu na'an ne da manzo nuran haske kuma hasken da yake mabayyani in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya faɗa a wani wajen yace a ya su nasu qad a kuma haqqu min rabbikum kace ya ko mutane gaskiya ta zo daga wajen ubangijin ku yana nufin annabi Muhammad sai yace din intada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wa ma ana alaikum bi wakil sai yace wattabi ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakim kaga bi sannan ka bi shi zai yi daidai da ya ayyuhan ja a kun burhanun ne ya ayyuhan nasu qad ja'akum al-haqqu min rabbikum wattabi sai daidai ma yuha ilayka sai zamanto wa anzalna ilaykum nuran mubina idan alkur'ani ya ambaci kalman an tana komawa zuwa ga ma'ana ya kai bakwai ko takwas na farko akan ce an da ma'anan addinin musulunci Allah ya faɗa ya ce yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahi sai ce wa ya aballahu illa an yutimma nurahu wa laukari halkafi. da haka an anan ana nufin addinin musulunci ne sannan ana cewa an da ma'anan al Allah ya ce a wa man kana maitan yanzu wanda ya zama matacce fa ahayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman masaluhu fi laysa bi kharijin minha ai ba za su zama dai ba sannan akan ce an da ma'anan al-huda shari'a da haka zamu ga Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ardi sai ce masal nuri shine ai hadi man fi samawati wal ardi Allah shi yake shiryar da duk wanda ke sama ko ƙasa hatta dabbobi a tsarin yadda za su haifi ƴaƴansu su kula da su su yi musu kaza zaka ga wannan tsarin na shirya Allah ne ya sa musu shi Allah ne ke yin wannan sannan akan ce annur da ma'anan hasken wuni Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce alhamdulillahi alladhi خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سنة أكي هسكن هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب سنة أكي ضوء المؤمنين على السراج هسكن لما إيمان ناس جميعا كان سراج الله يأتي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ranar da za ka ga masu imani suna tafiya haske a gabansu da kuma haske a bayan su Allah ka samu nafi Allah ya ce bushra kum al-yawma jannatin tajri min tahtiha na anharu Za fiha zalika huwa al-fawz al suna tafiya haske a gaba haske a baya ana musu bishara cewa to a wani abu na alheri da zai faru nan gaba da haka wani yaqulu al-munafiquna wal zai na ladzina amanu duruna laqata bismin ko. za su ce ku jira mu dan Allah mu dan kamfaci wannan hasken naku mana ilar zi'u wara a kumfalta mai suna za ku dawo duniya arwara a nan da ma'anan duniya ku dawo duniya ku nema hasken sannan akan ci annur da ma'anan albayan shine wa ma qadarullah haqqa qadarihi id qalu ma anzalallahu ala bashirin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan lin sannan akan ci annur da ma'anan alqur'ani shi yasa za mu ga Allah ya ce fallazi na bihi wannan suka imani da manzan Allah wa azzaruhu fallazi na amano bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nuran lazi unzila ma'ahu suka ba hasken da aka saukar tare da manzan Allah Allah sai ce ula'ika humul muflihun da haka za mu ga a suratul tagabun Allah sai ce fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna ku imani da Allah da kuma annabi sannan wa nurin da zai anzalna da kuma hasken da muka saukar wallahu bi bima ta'maluna khabir da aka shi ne kadi ja a ja'akum burhanun min shi ne, wato manzan da Allah ya turo wa anzalna "Ilaikum nuran mubina ne, wato wan nurin da zai anzalna da kuma hasken da muka saukar al ƙurtubi ya faɗa yake cewa ko al tsabari. Ya ce, wa anzalna ilaykum ma'ahu nuran mubina mun saukan muku da haske tare da shi haske mabayyani sai yake cewa ya ani abinda Allah yake nufi yubayyinu bayyana al-mahajjata wadiha Allah yana muku bayanin hanya wacce take a fili والسبل الهادية لكم هنيا تتك تشريع إلى ما فيه لكم النجاة من wa الله وعليم Zuwa ga wannan hanyar ne kadai mutane za su bi su tsira daga azaban Allah in salaktumuha in kuka shige ta sannan kuka nemi haske da haskakawarta wa zalikan nurul mubin yace wannan hasken mabayyane kuma huwa alqur'anu allazi anzalahu Allah ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine hasken da Allah ta'ala ya saukar tare da annabi da haka za mu ga Allah wani wajen ya ce wa kazalika zalika auhaina ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم haka muka saukar maka da wahayin rai kuma ran nan daga gurinmu Allah ya kira alkur'ani rai ne saboda duk wanda ya rayu a duniya ba shi da alaƙa da wahayin da Allah ke aiko annabawa da shi to matacce ne shi koda ko ka gan yana ainihin wato tafiya a doron ƙasa matacce ne kuwa sai Allah ya ce wa annabi ma ta tadri mal kitabu baka san me ake ce ma littafi ba ko imani walakin ja'alnahu nuran mu ne muka sanya wannan alqur'anin ya zama hasken da na habibi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim abul fida isma'il ibn kasir shi ma haka yake cewa yaqulu ta'ala mukhatiban Allah yana magana jami'an nasi mutanen duniya gabaki ɗaya wa mukbiran bi annahu qad ja'ahum min burhanun azim cewa hujja ya zo mai girma wa huwa dalil qati'u lil uzri shine dalili wanda yake yanke uzuri ga baki daya abinda Allah subhanahu wata'ala yake magana kenan sai yace wal hujjatu al muzilatu lish shubha da hujjar da take gusar da shubha ولهذا قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي ضياء واضحا على الحق Haske mabayyani akan gaskiya. ابن Jarir. duraiji da wasansu suke fada suke cewa wato suka faɗi wannan sannan haka nan fakaruddin razi yake cewa al mubin huwa alquran wa sammahu nuran li'annahu sababu liwuqu nurul iman fi qalbi Allah ya kira alqur'ani ya ce masa haske ne saboda shine sababin da ke sa zuciyar dan adam ta samu haske wanda za ta rayu da shi shi yasa muka ga Allah da yace ya saukar wa da annabi wannan littafin sai ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nuri bi idni rabbihim ila siratil ai shi hasken da ake magana ba irin wannan bane na fitila wanda idan dan adam ke gani a'a yadda kaga kana buƙatan haske dan idan kai gani to ita ma zuciyarka haka take buƙatan haske yace walamma qarrara ala kulli al-alamin yayin da Allah ya tabbatar wa duniya gabaki da kauna Muhammadin rasulan kasancewar annaba ɗan saƙo ne daga wajen Allah wa kaunal da kitaban haqqan kuma kasancewa alqur'ani littafi ne na gaskiya a da zalika an yatamassaku bi shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce su ce to lallai dole ne fa su tashi su riko da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a wannan ainihin wato aya din ana nuna cewa lokaci yana hararar mu za mu yi kokari mu tsaya a nan wa bi hada qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh